iye na na ye shantu abin kiɗin yan mata. Yara ya iye na na ye, yara ya iye na na ye shantu abin kiɗin yan mata. Bishiya tana ta kaɗawa, kafure yana faɗowa, tsuntsaye suna tasowa, da na waiwaya hangawa sai na ga jarumin yan mata. Yara ya iye ki na bi, bari mini zakin baki da zuga da yin wani doki je yabi naki ne manufata yare iye na naye yare iye na naye shantu abin kidin yan mata karki so ki kwacen sima dan ki fini daɗin kalma kashe shi baki ki ki kama komai ni zani gaya ma na san halin kisan yan mata kasawa yanzu na fara san yar rigata yare ya iye na naye yare ya iye na naye shantu abin kiɗin yan mata Bishiyar ki ta yi min rasai dan akwai yabanya sosai yanki kore sosai ga zangarniya mai rasai shantu abin kiɗin yan mata abarwa fari yan mata ko sai da samari sana'ar kuma ne jari tunan yi miki gata iye na na ye shaddu abin kiɗin yan mata. Yare ya iye na na ye, yare ya iye na